hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1432 daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allahu ta'ala za mu fara karanta shi na ainihin wato a sheikh ahmad muhammad shakir wanda ya sanya wa umdatu tafsiri عن الحافظ ابن كثير wato madogarar tafsiri daga alhafiz ibn kasir ga duk wanda yake rike da irin wannan umdatu tafsir din amma ba ta haƙiƙin wannan malami mai suna abu abdullah muhammad ali samak to babu shakka ya san cewa muƙaddimar da muka karanta a jiya zai zama ba shi da ita na biyu a yau tarjamar da za mu karanta kuma zai zama ba shi da ita domin ta iya yiwa asali za a iya samun wata maɗaba'a ta buga asalin umdatu tafsir ɗin mujarrad haka ba tare da wani tahqiqi na wani malami ba haka iya abin da ka gani shine iyaka abin da Ahmad Shakir ya rubuta amma kun ga wannan sharar fage wadda ta bayyana mana wannan littafin da ainihin kaɗan daga abin da ya shafi buga aikin littafin to wani bugu ne na musamman a yau shi malamin wato abu abdullah kuma zai mana takaitaccen tarihin a sheikh ahmad shakir ina fata an gani da haka kun gan da yasa bismillahir rahmanir rahim tarjamatu sheikh ahmad muhammad shakir rahimahullah kun ga wurin ko abin da ake nufi da tarjama anan shine tarihi amma ita kalmar tarjama wani lokacin takan nufi fassara daga wani yare zuwa wani yare tarjama wani lokacin kuma takan nufi babi don haka in ka ji an ce fiqhul bukhari fi tarajim ilmomin bukhari duk suna nan a tarajim me ake nufi tarajim su ne babuka da yake cewa babin kaza babin kaza an fahimta za ka ji kamar nan an ce tarjamatu fulan to sai ka ce tarihin wani to akwai kuma da baka ji an ce tarjamatul qur'anil karim nan kuma ana nufin fassara ta alqur'ani mai girma to tarihin Sheikh Ahmad Muhammad Shakir rahimahullah Allah ya ji kanshi wato abin da ake nufi shi malamin da ya aikin takaita wannan tafsiri na ibnu Kasirin wane ne shi ina son mu karanta wannan abin da shi wannan malami abu abdullah muhammad ibn ali ya tsaya ya rubuta mana don mu samu gamsasshen bayani game da wane ne malamin menene martaba shi ta ilimi da har ta shi damar ya iya tunkara wannan aiki mauliduhu haihuwar shi yaushe aka haife shi malam ya ce wuli da ba'a da fajr yawmul juma'a an haife shi bayan alfijir na ranar juma'a التاسع والعشرين جماد الآخرة سنة تسع wa alif هجرية an haife shi hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tara a ashirin da tara ga watan jumadal akhira malam yake cewa almuwafiq wanda ya daidai da تسع وعشرين من يناير سنة اثنتين وتسعين وثماني وألف هجرية الميلادية واتو ياي دي دي دا 1892 1892 bayan kamar shekara nawa kenan da jihadin dan fodiyo bayan kamar shekara tamanin da takwas da jihadin dan fodiyo aka haife shi bayan an yi jihadin dan fodiyo da shekara tamanin da takwas aka haife shi ina fata an gane 1892 shine lokacin da aka haife shi wa kana mauliduhu bidarbil insiya darbin Ahmar bin ƙahira ainihin wato kaji inda aka haife shi a ainihin kamar ka ce wurin eh, abin nan ne wani training na sojoji wani yankin training na sojoji kamar kusa da barikin sojoji ne a alkahira wasammahu abuhu baban shi ya sanya mishi suna ahmad shamsul a'imma sunan da baban shi ya sa mishi kenan ahmad shamsul a'imma abul ashbal duk haka baban shi ya sa mai tun yana karami to menene cikakken sunan nashi kenan sunan shi mala yace huwa ahmad ibn muhammad shakir ibn ahmad ibn abdul qadir min ali abi ulayya yantahi nasabuhu ila al الحسين ibn ali بن abi talib nasabar shi tana tikewa ne zuwa ga saidina ali dan abi talib kaga kenan yana da nasaba ainihin wato zuwa ga husaini yana daga cikin sharifai kenan shi ma sharifi ne cikin jikokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaji cikakken sunan nashi Ahmad dan Muhammad Shakir baban shi ne Muhammad Shakir to sai shahara da kai Ahmad Shakir sai ga Ahmad Shakir ya ce kaza an fahimta shi nan malam ya rubuta dalla dallan lokacin haihuwar shi da lokacin rasuwar shi da na miladiya da kuma na hijiriya shi ne ya sa an haife shi hijira na da 1309 ya rasu hijira na da 1377 daidai da haihuwar shi da ta daidai da dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyu ya rasu kuma dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da takwas 1958 ya rasu najeriya tana saura shekara biyu ta samu mulkin kai ko kun fahimta kenan kaga yanzu abin zai maka sauƙin lissafi kamar shekara hamsin da biyu zuwa da uku kenan da rasuwar shi yanzu hamsin da biyu zuwa da uku da rasuwar shi to wane ne mahaifin shi waliduhu huwa al-imam al-allamatu shaykh mahaifin shi shine babban limami kuma babban malami mai suna Muhammad Shakir sharala mansuba wakilul azhar al-sharif ya yi aiki na kujerar zama wakilin azhar ma'ana wakilin azhar a lokacin shine kamar yanzu da baka ce chancellor ina fata an gane wato ya taba kasancewa chancellor ne shugaban jami'a azhar wa abuhu wa ummuhu jami'an min mudirriya jarja muhafazati sauhaj bi sa'id misr da mahaifin shi da mahaifiyar shi gaba ɗayan su sun fito daga yankin da aka fi sani da mudiruwa ta jarja an gane ko sai ce muhafazatu sauhaj wato wani yanki ne na ainihin garin sauhaj wanda shi sauhaj din shi kuma bi misr a sa'idu misr yake hakikanin al'amari sai da na tambayi samir menene ake nufi da sa'idu misr dinnan don malamai da dama sai da an ce an haife shi wuri kaza a sa'idu misr da ake nufi da sa'id misr ne yace abin da ake nufi da sa'id misr garurukan da suka bi gefen ainihin wato wannan kogin nile to garuruka ne masu yawa don sai ka je tahawi al tahawi ne aqida sai a ce shi ma an haife shi a wuri kaza a wuri kaza a Sa'id misr to Sa'id misr din nan ina ne a kogin Nile. Shi ne kogin da ya ratsa ainihin ƙasar masar to wannan kogin akwai garuruka da dama a gefen shi a gefen shi don haka misali a daidai lokacin da ka ji an ce misali nake so muku sokoto tana gefen shi sai ka ji an ce sokoto min sa'idi kaza sai kuma ka ji an ce huntuwa ma tana nan sai ka ji kuma an sake faɗin cewa samina kama to kaga kenan wannan sai rudar da kai shin wannan wurin gabas ne kudu ne ko kuwa arewa a'a ya ratsa kasar ne to da ya ratsa kasar kuma kun ga don samir sai da ya kai tukar sai da ya zana mana abin a takarda da yau abin fahimta da gwargwadon na fahimta shine misali shi sa'idu misr din haka a ce wannan shine ne to yanzu wannan kogi ne da shi ya zo ya ratsa kasar masar to kaga yayin da za a samu Sakwata tana nan za a samu huntuwa tana nan sai kuma a samu samu naka a nan ko kun fahimta me yasa saboda abincin da ya taso tun daga misali ka ce arewa maso yammacin najeriya sai da ya kura ya tafi ya kai kuma har arewa maso gabacin najeriya wajen su bauchi gombe kaga kenan ya ratsa kasa arewa to kaga lokacin da zaka ji mutumin gombe yana cewa shi dan yanki kaza ne da ke kusa da kaza sai ka ji shi ma mutumin sokoto yana cewa shi ma dan yanki kaza ne da ke kusa da kaza sai ga to ai hannun riga waɗannan wuraren suke a'a shi wannan yankin ne na sa'idu misir din yake da tsawo jama'a ko kun fahimta misali yanzu in ka dubi kubanni ba kubanni can ta taso wajen ainihin UPE sannan ta taho ta taho ta taho ta taho ta shigo ta tudun duko da ta sake ratsawa sai ta sake bi sai ta fita ta ainihin tudun wada ta sake binta bayan tudun wada gyalle su kuma sai ta sake bullewa can wajen ka kiyaye ko kun fahimta to yanzu idan wanda ke wajen UPE sai ce maka muna ainihin zaune a anguwa kaza ne da ke jikin kubanni ko da yake mu a nan garin sai ana cancanzawa kubannin ce amma in tana wuri kaza sai a ce mata kaza in ta je wuri kaza sai a ce mata kaza to su a misra duk wannan nahiyar kawai suna kiranta sa'idu misr to dan haka sai ka ji sauhaj tana yankin ainihin sa'idu misr sannan taha garin su tahawi shi ma yana sa'idu misr jama'a kun fahimta to da mahaifin shi da mahaifiyar shi duk daga yanki guda suke na ainihin wato kafa masar lamma uyyina waliduhu sheikh muhammad shakir qadiyan bi qaba'i sudan yayin da aka ɗauki mahaifin shi a matsayin alkali a ƙasar sudan an taɓa ɗaukar mahaifin shi alkali a ƙasar sudan ba shi nan ainihin shekarar miladiyya na da dubu ɗaya da ɗari tara daidai 1900 lokacin da turawa suka ci mu a najeriya ina ina haɗa muku da abin da don ku kuma ku ƙara fahimta lokacin da turawa suka shigo najeriya suka ci mu da yaƙi a daidai wannan shekarar aka ɗauki mahaifin shi a matsayin alkali a sudan a ma'ahu sai mahaifin shi ya tafi da shi tare da shi sudan wa adkhalahu kulliyatu zaurun ya shigar da shi ainihin kwaleji ta zaurun. فبقي hatta حتى عودة والده إلى الإسكندرية mahaifin shi ya zauna da shi a sudan din har zuwa lokacin da mahaifin ya taso daga sudan din ya dawo iskandariya gari na biyu wajen girma oh bayan alkahira a ƙasar ainihin masar sanata arba wa tis'ami'a wa alif miladiya a 1904 a 1904 1904 Shi ne saura shekara goma kenan a lokacin da za a amalgamation da samar da eh, constitution na Najeriya ma'ana da kudancin ƙasan nan ɓangaren inyamurai da yarabawa da hausawa kowa ba ruwan shi da kowa kowa ƙasa ce mai cin gashin kanta to a 1914 sai aka yi wannan amalgamation din to wannan amalgamation da aka yi shi ya mai da ƙasar ta zama febraliya ta zama ainihin ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya ya zama kowa yana da 'yancin abin da zai yi a can zai iya yi a can abin da zai yi a can zai iya yi a can to saura shekara goma a wannan a najeriya ya faru shine kuma saura shekara goma tura mulkin mallaka su zo nan zaria su cire sarkin zazzau a dan sili su tura shi ainihin lakwaja zaman ainihin nan da suke tura su ko makamantan haka wato ina kwatanta muku abin ne ko kun fahimta a 1904 ne mahaifin shi ya ɗauke shi ya dawo da shi iskandariya faltahaka bi ma'ahadil iskandariya sai ya shiga a sai ya shiga institution ta iskandariya wato makaranta wadda kamar zaka ce ita makarantar tana sama da secondary amma bata gama kaiwa jami'a ba an gane ko wa fi sanati 27 wa 300 wa alif hijriya al muwafiq li 9 ko li al ko لتسع الموافق لتسع وتسعمائة وألف ميلادية وزين والده الشيخ محمد شاكر وكيلا لمشيخة الأزهر الشريف sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da wadda ta daidai da ita kuma 1909 ko kun gane jama'a aka ɗauki mahaifin shi sai aka ba shi shugabancin mashiha ta azhar menene bambancin wakilin azhar da kuma ainihin mashiha ta azhar wakilin azhar shine kamar kansala mashiha kuwa wato ita azhar din asali ai makaranta ce wadda asalinta malamai ne suka haɗu suka yi ta asalin azhar ba wai gwamnati ce ta yi ta ba malamai ne suka yi ta suka haɗe kansu suka gina ta fiye da shekara dubu ɗaya to sai suka kiyaye wani tsari wanda suke a kai makaranta tana nan a makaranta to amma kuma tsarin malanta to kuma yana nan a tsarin malanta a nan ba da alaka da academic system na jami'a kenan ba jami'a tana nan a jami'arta amma kuma su malamai suna da wani tsari nasu wanda har yanzu sun kiyaye darajar malanta malanta to don haka harkar da ta shafi malamai irin wannan to sai aka ɗauko kuma aka danka wa mahaifin shi idan ka fahimci wannan zama wakilin azhar daban mashiha kuma ta azhar daban dan ita mashiha din bari ku ji yadda take yadda malaman suke har yanzu ana yin ta za a zo sai a ce malam wani zai rinka yin tafsiri ranar da zai yi tafsiri din nan to duk sauran malaman azhar su ma kowa fa yana ji da kanshi za su zo su zauna su ma a wuri. wane shi aka ba hadisi wane shi aka ba fiqh wane shi aka ba kaza ma'ana wannan darasi ne na malamai da malamai kuma za su yi wa kansu da kansu to a dora ka ka zama shugaban mashiha ta azhar ya fi daraja fiye da ka zama wakilin azhar ko kun fahimta jama'a wallahu ta'ala a'lam sai ke cewa a wannan lokacin da baban shi zama ainihin wato aka dora shi ko haka ne wakilan li mashikhati al-azhar sharif fantahaqa sheikh ahmad shakir wa akhuhu ali da shi ahmad shakir da ɗan uwan shi mai suna aliyu sai suka shiga bil azhar sai suka shiga jami'a azhar tunda yanzu baban ya zama shine shugaban malaman azhar ma gaba daya fattasala bi ulama al dan haka wannan sai ba shi damar saduwa da malaman Alkahira qahira dinnan mahadar su ce wa rijaliha da kuma mazaje na ainihin wannan jami'a ko kuma mazaje manya-manyan malamai na kahira wa arafa tariqa dauri kutub al'amma a nan ne ya gane ainihin wato irin gudunmawa ta jimilla wadda littattafai suke wal maktabat da kuma ainihin dakunan littattafai wato dakunan karatu almaujuda fi masajidiha waɗanda suke a cikin masallatan ainihin wato ita azhar ɗin wato yanzu samun damar kama a ce da can kana nan kana zauna a Zariya to shigar ka jami'ar ahmadu bello yanzu ya baka damar za ka samu ilimi akan library and information science yaya ake ilimin tsara littattafai wannan kuma zai baka damar ka rinka shiga dukkan library na abu saboda kai menene galibi ne kai to ka ahmad shakir da dan shi aliyu yanzu sun shiga jami'ar azhar to sun samu damar yadda za su leƙa littattafai da libraries da sauransu da ke cikin masallatai na ainihin aita azhar din wa qad hadara fi zalika alwaqt ila alqahira alustaz abdullah ibn idris Asunusi an samu wani babban malami mai suna Abdullahi ɗan idris as wanda alimul maghrib babban malami ne na ƙasar maghrib na maroko wa muhaddisu ha kuma shine babban malamin hadisin su to ya kawo ziyara ya zo ƙasar ainihin Alkahira. fatalaka anhu ta'ifatan kabira min sahihin bukhari sai ainihin ahmad shakir ya koyi wani bangare mai yawa na sahihin bukhari fa'ajazahu huwa wa akahu bi riwayatul bukhari sai shi wannan malami ya baiwa ahmad shakir ijaba ta sahihul bukhari tunda ya karantar da shi mafi yawa sai ce to ya fahimci Ahmad Shakir yana da kwarewa don haka sai mai ijaza cewa ya ruwaici sahihul Bukhari da gare shi kama akhadha an Sheikh Muhammad ibn al-Amin ash-Shanqiti kitab Bulugh maram kamar yadda kuma Ahmad Shakir ya koyi karatun littafin Bulugh al-Maram daga wurin Malam Muhammad al-Amin ash-Shanqiti mai littafin Adwa'ul bayani fi Ibahil Qur'ani bil Qur'ani a ina ya koya ne a misra din sanda shankiti ya je misra wato yadda malamai suke abin su shi yasa in baka natsu ba wani lokacin sai ka kasa gane yadda al'amarin malamai yake musamman academicians kai ka zo gari ka ba karatu sai kuma aka zo tarihin wani sai a ji kuma an ce shi kuma ya yi karatu a wurinka yanzu bukhari ya shigo bagadad ne don ne don karatu a haka kuma sai wasu suka ɗauki karatu a wurin shi ya tafi mai sabor ne ya bincika ga ko akwai wani malami da zai karatu wurin shi ya samu bai samu ba kuma sai musulun ya haɗu da shi shi kuma ya yana son ya karatu a wurin shi sau da aka shankiti a cikin yawon shi na neman ilimi ya tafi ƙasar ainihin wato misra ne garin haka shi kuma sai ahmad shakir ya ga cewa to ai ba wata dama sai ya zauna ya koyi karatun global maram a hannun shi كما كان من شيوخه أيضا الشيخ أحمد ابن الشمس الشنقيطي كما يبدأ حرو دجتكين أيضا واتو معلميشي أقول ميسونا الشيخ أحمد ابن الشمس الشنقيطي شنقيط إن جماعة غريني أتكين قسم مورتينيا أنغاني تشيني تنغرين في أتير مش الشنقيطي to nau'in mutane ne dai da muke cewa buzaye kamar yadda na faɗi kwanaki a wani darasi asalin buzu a wurin bahaushe to wasu ƙabilu ne waɗanda suna fitowa ne daga gauruka mabambanta amma a wurin bahaushe gaba ɗayansu buzawo yake ce musu mutanen algeria mutanen libya mutanen maghrib morocco da mutanen ainihin niger da mali waɗanda suke sun yi sura kamar ta larabawa wasu su larabcin suke yi kamar galbaliya wasu ba larabcin suke ba amma ba haushe gaba ɗaya kawai saboda dukkansu suna da tarayya akan wata al'ada guda ɗaya ita ce dukkansu suna yin rawani mai amawali to shi kuma ba haushe da ya gane yin rawani da amawali ya lulluɓa baki da hanci da sauransu sai kawai bankara mishi kalmar buzu to don haka duka kawai buza ake cewa a nan ne har kuskure ya faru a tarihin hausawa game da bare bare hakika kabilar barbar kabilar barbar jama'a Guzaye ne na ƙasa algeria da mauritania amma da yake in suka tashi shigowa ƙasar suna shigowa bahaushe ne ta garin borno ta ƙasar borno sai su shigo daga gabas kenan sai su yi yamma inda bahaushe yake na kawai sai bahaushe yana kiran su bari bari har sai ya zama kabilar kanuri. an gane kabilar kanuri ita ma sai bahaushe koma yana ce musu bare bari don haka asalin bare bari da bahaushe ke cewa su ne kanuri mutanen ƙasar borno amma hakikani bare bari bare bari akwai barbar ɗin su ne barbar an fahimta to dubaye ne mutanen shanaƙita. da da ainihin Algeria da Zaire da Mauritania da sauransu asali waɗannan su ne daga cikin su ne su ma fa ba dukansu ba don suna kabilu ne daban-daban yanzu misali ba wuce in ga mutumin ka ba me gani dore amma mutumin ka ba yana da yaren shi ko kun fahimta to amma mutumin ka ba na fitowa bahaushe daga inda yake ganin da na fitowa don haka in ya tashi ne zai ce da mutumin kalaba in ya tashi fitowa bahaushe da dan naija delta yana fitowa bahaushe ne daga inda yake ganin inyamurai don haka inyamurai ne ko kun fahimta yana dan haka suke mana don haka in sun gaba muke da fulatani da barbare kowane har baka tafi in sai gani bahaushe sai gani ya ga haka tashi kwamitsin addini har fastoci suke kashewa a can sai ce bahaushe ne an taɓa yanka fasto a wari me yasa saboda har wa'azi ne da hausa haka ce ai bahaushe ne kawai yaudara su yake ba wani bahaushe kirista yaudara ce <laughs> kai najeriya akwai kwamacala contemporary Najeriya ke Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to daga cikin abin da yasa ba ku yi yanzu ana shankiti shankiti shankiti to mutane su suka yanzu haka akwai akwai akwai shankiti za ka yi ta jin shankiti shankiti har bookshop akwai yanzu a a Jidda maktabaci shankiti to dai galibi sunayen kabilu ne da sauransu ina fata an gane alimul qaba'il al وتلقى أيضا عن الشيخ العراقي فأجابه هرو وتلقى عن الشيخ شاكر العراقي هرو أحمد شاكر يقوي كراتو أورن الشيخ شاكر العراقي ولمالمين فأجابه يباشي إجابة إجابة إن كما كتير certification كوكما testimony testimonial فأجاب أخاه عليا بجميع كتب السنة wannan malamin ya baiwa dan uwan Ahmad Shakir da ijaba ta dukkan littattafan sunna na fata an gane كما التقى min من sunna a sheikh طاهر الجزائري haka da halin suriya haka nan kamar yadda kuma shi ahmad shakir a ƙasarsu ta alkahira ya haɗu da wani babban malami daga cikin malaman sunna mai suna a sheikh fahir aljazairi malami ne mutumin ƙasa ainihin suriya a nan akwai ainihin wasu littafan shi daga ciki akwai littattafan mustalawul hadisi da makamancin haka to malamin ahmad shakir ne wal ustaz muhammad rashid ba sahibul manar da kuma ainihin wato ustaz muhammad rashid ba mai littafin ainihin mai tafsirin manar da kuma mujalla al manar wannan mujallar tashi kakkaf wani taimakon Allah muna da ita a makarantar nan akan software na kwamfuta ana buga ta tun kusan shekara fiye da shekara ɗari da ta wuce har zuwa da shi ya rasu aka rike kaza kaza kaza kaza sun samu an yi aikin tattara mujallar gaba ɗayanta akan ainihin soft copy to wannan malamin shi ne Ahmad Shakir ya karatu a wurin shi hasala ala shahadatin shahadatil alamiya bil azhar ya samu ainihin satifikan na masters masters shine al'alamiya ina fata an gane sanata 17 wa 900 wa alif hijriya a 1917 ba 70 ba fa 1917 miladiya fa mudarrisan bi madrasati mahir sai aka naɗa shi ya zama malami ne karantarwa a makarantar da ke da suna madrasatu mahir ثم أذن عضوا بالمحكمة الشرعية العليا sannan kuma sai aka ɗauke shi ya zama ainihin wato wani kamar reshe kamar wani abin da yake da suna wani jigo daga cikin manya-manyan alƙalai a ma'aikatar alƙalanci ainihin madaukakiya spring court of appeal kenan ko court of justice ko makamantan haka wa zalla fi silkil qada haka ya zauna a cikin ainihin aikin alkalanci hatta uhila ila taqa'ud har aka yi mishi ainihin ritaya shine ma'anar wannan kalma sanata wahid wa khamsina wa mi'a wa alif hijriya a 1951 a 1951 aka yi mishi ritaya sannan anila mushrifan ala tahrir ya zama kuma chief editor wato babban edita na wata mujalla bi mujallati alhadiyun nabawi sunan ainihin wato mujallar kenan sanata saba'in wa salafimi'a wa alif hijriya a hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in wa kana yaktubu biha maqalan sabitan yana ainihin yin rubuce-rubuce a cikinta rubuce-rubuce ne waɗanda suke tabbatattun rubuce-rubuce wato waɗanda kamar in series yayi wannan yana biye da wannan yana biye da wannan an gane ga taken rubutun da yake isda bima tu umar saboda maganganu ne yake faɗi har kwaramiya ake yi ahmad shakir ya sha kwaramiya a ƙasar masar za ka zo ka ji ba abin da ya shafe shi da takalidanci malami ne mai kwazo mai zaman kanshi don haka ya tashi abin da ya yarda da shi shi yake rubutawa to taken ma ainihin wato abin nan menene ake kira a ce wato kolon din nashi sunan shi kenan isda bima tu umar ci gaba da abin da aka umarce ka kai ka rabu da masu hayaniya su ta yi kalimatul haqq wa qad tab'athu dar al-dar al-kutub salafiyya al-kutub salafiyya sun buga waɗannan rubuce rubucen nashi da yake gaba daya jama'a kun ji to wannan dai kun a takaice kun waye Ahmad Shakir ko kun ji waye mahaifin shi kun ji daga ina mahaifiyar shi kun ji su waye malaman shi sannan ka ji akalla ya samu digiri da ake kira masters ko to sannan sai kuma yace to makanatuhul ilmiya menene matsayin shi na ilimi dan certificate labu da certificate wani za ka ji shi da tarin certificate amma ya fara karatu sai ka rufe baki wani kuma babu certificate din sai karatu to yanzu an gama jin certificate to amma menene matsayin shi na ilimi ko kun gane jama'a sai ce kana walidu Sheikh Muhammad Shakir huwa sahibul asar al-kabir fi tawjihihi الشيخ في توجيه الشيخ أحمد شاكر إلى معرفة كتب الحديث ما هيفين شو سنة محمد شاكر shi ne yake da babban tasiri a kan shi wajen shiryar da shi da kuma ɗora shi game da sanin littattafan hadisi منذ عام تسعة وتسعين هكذا تسع منذ عام تسع وتسعمائة وألف ميلادية 1909 ya fara dora shi akan littattafan hadisi falamma kanat sanata wa وتسعمائة وألف alif اهتم بقراءة مسند بقراءة مسند أحمد ahmad حنبل رحمه الله da hijira a 1911 1911 jama'a 1911 sai ainihin ya ba da muhimmanci da koyon karatun ko kuma da karanta littafin muslim na imamu ahmad wa zalla munzu zalika tarih mashghulan bi dirasatihi to tun wannan lokacin sai ya ainihin ci gaba da ba da karfi game da darasi da karanta littafin hatta bada fi tabi'ihi har sai ya fara buga littafin أو في طبع شرحه يفار ولتاف شرحه بتخريجه على المسند بشي مسند سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف هجرية الموافق لست وأربعين وتسعمائة وألف ميلادية دودو دا 1946 يفار شرح مسند الإمام أحمد نافات أنغاني وقد بذل في تحقيقه أقصى ما يستطيع عالم من جهده duk iya kwazon da ka san malami zai yi to malam ahmad shakir ya yi wajen ne wajen ainihin ta hakikin wannan littafi fi babbi wajen ya tsaya ya tsara littafin ya rubuce shi ya wasalce shi ya tabbatar da komai wata hakiki wata ya yi ta hakikin littafin ya gyara shi yadda ya kamata to sai dai kuma wa ajalat hulmaniyya duna an ya tamakkana min muraja'atihi bai samu damar muraji'a ya dan sake rigishin ya duba abubuwan da ya yi ba sai mutuwa ta riske shi haƙiƙa bai gama ba ma kun ga wannan musnad din shi nan muna da shi a makarantar shi nan ne kake gani da kwankwasan fata za ga da ya ci aikin gaskiya ko rabi bai kai ba domin tsakani da Allah Ahmad Shakir in ya zo zai aikin ta hakikin littafi yana tsayawa ne ne a hankali to ko rabin shi bai kai ba amma ya kusa rabi sai ya rasu shi ne gaba shi na an buga shi kwaya goma sha ɗaya ne to bari ka ji abin da shi malamin mai ta hakikin zai ce ثم لم يقدر أحد أن يكمله على النمط الذي خطه Ahmad Shakir ya yace sai dai kuma ba a samu wani wanda ya samu ikon iya ci gaba da aikin kamar yadda Ahmad Shakir ya fara ba kun ji wannan jama'a gaskiya ne a bisa yadda ahmad shakir ya fara aikin ko gaskiya ba a samu ba domin su malam sha'ib al tare da makamantansu sun yi ainihin taƙiƙin musulman da takhrijin hadisan gashi can mujallabi 52 sun sun gama tunda taron dangi su kai amma duk da haka aikin su ko ɗaya bisa goma na Ahmad Shakir gaskiya bai kama hanyar ba ma yanzu ne muke sa rai idan Allah ya jinkirta rayuwar malam Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari zai fitar da musnadul imami Ahmad a bisa sura da ƙari akan aikin Ahmad Shakir ma tsakani da Allah sai dai shi kuma lafiya bata cika isa shi ba Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari amma ni da shi ce mini in Allah ya so zai kammala shi kuma akalla zai kai mujalladi tamanin saboda zai ta hakikin shi da takhrijin hadisan gaba daya to yana tattauna wasu matsaloli da yawa na fi'u kamar yadda shi ma Ahmad Shakir yake yi to tare da kuma ƙarin wasu hakikat da makamantan haka ina fata an gani yana fama da ainihin eh, menene yake da suna Eh, diabetes ina fama da cutar diabetes me yake kiran diabetes ne gyambon ciki ne ko ne ciwon suga ko ciwon suga to yana fama da shi ga shi yana da tsawo ga shi yana da kiba to shi yasa sai abin kake ganin haka ina fata gani Allah madaukakin sarki ya kare shi da lafiya har ya samu abin nan inda masu Ali Hassan sun dade suna rubuce rubuce ne fa Albani ya karantar da su sun zama malamai galibi da su cika shekara 20 a duniya sai da aka shekara talatin da wani abu da ta wuce rubuce-rubuce suke yi za ka gama shuhuri ya rubuta littafi sai da an sa 1984 aka buga shuhuri yanzu shekarar shi hamsin da ɗaya ne zuwa da biyu to an buga littafin shi 1984 sanda ya rubuta littafin shekarar shi nawa kenan da yake sha tara ba ko ashirin kuma sai ka ga har yanzu ta haƙiƙi yana nan ta haƙiƙi to kai kuma kana nan da tuni shekaru ka gani girman talaka ya fi sarki ne a ƙasar mu ba a fita mana da manhajiya ne galibi sai ake ta saka mu a hayaniya kawai mutane? to kuma wannan hayaniyar ta gansar da zukatan matasan ƙasar nan gaba ɗaya ko mafi yawanci yadda yadda ka so ka kwana ka ba da alƙiblar su su gane cewa karatu da ilimi shine ake giniwa da shi sai su kasa fahimtar a'a don ma a zo a yi hayaniya kawai to kuma hayaniyar fa za a yi ta ne ta amore kawai shine in aka hayaniyar bayan shekara biyu sai ka je ka ga da shugaban hayaniyar da su masu kabbara hayaniyar dukansu kuma kowa ya kama hanyar shi in ya koma yana a cada in ya koma yana noma in ya aske gemu ya samu rumfar shi a gefen kasuwa kawai yana sai da habbatu sauda shikenan gaba ɗaya hayaniyar kuma ta tana shikenan duk sun watse wato shi yasa Allah a cikin alqur'ani yake wato annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ahabbul a'mali ila Allah ma dawo ma huwa in qalli komai kankanta aiki in dai zai dawwama to Allah ya fi san wannan shi sa duk sanda baka ɗibar wa kanka aikin karantarwa da da'awa ka rinka tunanin akwai gazawa akwai tsufa akwai rashin lafiya akwai wasu bukatu to ka ɗibar wa kanka yadda zaka fara har ka isar dubu malai bakar gumi a sadar ladi kaɗai ya ɗauka ana karatun bukhari minti nawa ake yi karatun a yi awa ɗaya wani lokaci minti arba'in da biyar wani lokacin awa ɗaya da kwata amma in ka gaba a yi karatun ba to sai dai baya ƙasan nan man ka ɗauko kanka yadda ba za ka iya ba kana nan sai ka ji abin ya gundure ka don haka ayyuka na da'awa to gaskiya saboda Allah musamman na farko tukuna wallahi dole ne matasa su sani sai an yi karatu na biyu kuma sai an yi karatun karatun da zai fa'idantar da ilimi Allah maraukakin sarki ya taimaka da shi dai malam ya ci gaba da bayani yake cewa ولم يقدر أحد أن يكمله على النمط الذي خطه الشيخ أحمد شاكر فقد كان المقدر لفهارسي المسند إنت دومين شي أحمد شاكر Shi ne ya sami ikon yayi sihirasa ta musnadul imam ahmad to sai dai wannan magana ina jin yana yin ta mai yiwa ko shi malamin wannan da yake waɗannan maganganun gaskiya bai koma yana ƙara wasu bincike akan abubuwa ba don game da sihirasa ta musnadul imam ahmad sihirasa ta musnad na imam ahmad babu shakka ko da yake waɗannan malaman sun yi a bayan shi ne nasiruddin al-albani ya yi rasa ta musu musnadul imam ahmad ne mujalladi shida sannan yanzu su waɗannan su sha'ibul arna'ur su ma sun yi rasa ta musu musnadul imam ahmad ina jin kusan mujalladi biyu ko uku ko hudu ma duk rasa ce ma'ana bayanin keke da keke ina za a samu hadisi kaza lafazi kaza menene kaza menene kaza wannan shi ne rasa ta keke da keke ba wai babin ka ba yana shafi na goma sha biyu babin ka ba yana shafi na sha takwas a wannan mai sauki ne Ahmad Shakir in ya tashi yin figirarsa har kalmomi yake yin figirarsa kalma kaza sai ce tana shafi kaza kaza kaza kalma kaza sai ga kamar computerizing littafin yake gaba da haka ne computerizing din ma yake sai dai without the aid of a computer system ina fata an gane da ka yake zama ya abin shi haka shi ne sai yake cewa an yakuna al-madar fiha alama ko da shatta min al-ma'ani at-tafsiliyya at-tahliliyya ad-daqiqa yace ainihin shi Ahmad Shakir shine ya samu ikon yi wa musnad fihras wanda yake duk kai da komowar ma'anoni na keke da keke da duk abin da ake bukata domin musnad limami Ahmad yana nan a ciki wa laqad kana Sheikh Ahmad Shakir dan bari ku gani dan dan na son ku ga kyakkyawan misalin abin da yake yi kowanne abin nan ya gama kowanne mujallad yana mai rasa shi daban ne kun ga yanzu na ɗauko mujallad ne na nawa Tashi juz'i na bakwai da na takwas shi ne mujallad ɗaya biyu uku hudu mujallad na hudu yanzu wannan mujallad na hudu ne a hannuna na hamar shakir din to amma kai in ka ga yadda ya tsaya ya sa sarki ya tabbata ga Allah nan duk sa ce duk wata magana da yayi wa ta'aliki ko sai da ya mata fi rasa a baya cewa ga inda baka abin nan shi yasa wani lokacin ka dauki fi rasa Ahmad Shakir kai ta ishe ka karatu sai da ya ce magana akan baka ba sai ka ce eh sai ka duba sai ka dubi karatu nan dubi duk sharhin ne da ta'aliqin to duk irin waɗannan sai ya musu fi rasa in ya gama kuma sai dawo shine irin na tafsiliya din الذكر والدعاء أين رأى سامي zikirori يريد دو da ذكري دا الدعاء قاشنا الطهارة ina hadisan tahara suke as-sala ga sunan dan karka manta musnad musnadin yana tattara hadisai ne daga sahabbai daban-daban kuma kowanne a wurin shi daban-daban al-janaiz gashi al-hajj as-siyam az-zakatu was-sadaqat النكاح والطلاق والنصب الفرائض والوصايا المعاملات الرقيق والعتق واللا ولا اللباس والزينة الحدود والديات الأيمان والنذور قاشنا فا هكا to sannan sai ka ga yazo kuma ya wata firasa gashi at-tahqiq wa ta'lil hadisi na kaza sai ce maka ga ta haqiqin da ya ta haƙiƙu sai hata hadis inna luqman al-hakim kana yaqulu inna Allah idza stawda'a shay'an hafizahu hadisi ne luqman al-hakim ya taɓa faɗin haka Allah madaukakin sarkin aka ba shi ajiyar abu sai ya kiyaye wannan abu luqman ya taɓa faɗin haka gashi nan hadisi inna li khadimun يسيء ويظلم أفأضربه قال كذا كذا سيجي وبيان ما فيه من أدب عال في معاملة خبل والرفق بهم مقارنا بما يصنع الناس في عصرنا من القسو والاستعادة قاشنا tattauna matsaloli masu muhimmanci shi yasa in kana son ka more wa littafin sai karance shi duka duk wani littafi da Ahmad Shakir yayi in kana son samun fa'ida kawai ka bi dare ka karance shi kaf to shi kenan ka ci littafin kenan matsaloli ne waɗanda kai za ga yana ɗibo su za dai ka ji yadda yake zama yake tsaye dakkaka abu yayin shi keke da keke rubuce shi a abin da ya shafe shi kuma ina nan da hoton shi cikin wani littafi nashi shi inda ma na kasa gano kowane littafi ne dan kyaukyau ne in ka gan shi kamar irin tunanin daɗin ne dan kyaukyau haka ka san irin sun fi dadewa haka <laughs> mutum dan kyaukyau haka kamar bulata ne za a gan shi haka haka haka ya bayyana a hoton shi ba shi kaga Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi to Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba shi yake cewa wa laqad kana Sheikh Ahmad Shakir kama yaqulu anhu al-muhaqqiq al-ustaz Abdul Salam Muhammad Harun barka ce wani babban malami da duniya shi ta da cewa ya tsaro ya iya ta haƙiƙi shi kuma barka ji abin da ce game da Ahmad Shakir yace imaman shi Ahmad Shakir limami ne ya asiru ta'rif bi fadlihi kull al ya yace akwai wa ma ka iya bayyana shi iya bayyana shi ma babban abu ne wa yaqsiru sanu ko as sin'u an al-wafa'i lahu wafa sannan iya ba da cikakken bayani a kan shi bayani wanda yake cikakke wannan yana da wahala ka ji abin da malam abdulsalam haruna ya faɗi shi kuma fa abdulsalam harun din fa huwa man huwa amma ka fi abin da yake cewa wa qala anhu sheikh mahmud muhammad shakir bari ka ji abin da malam mahmud muhammad shakir yake cewa wanda wannan ma dan uwan shi ne yace huwa ahadul afdal shi yana daga cikin daya tamkar da dubu alqala'il ɗan kaɗan allazina darasul hadisan nabawi waɗanda suka karanci hadisin annabi shi zamanina a wannan zamanin namu suka yi karatun amma dirasatan wafiya karatu mai faɗi qa'imatan alal usulin da tashtahara biha a immatu hadha al-ilm wannan ilimin da ya koya yana tsaye ne akan irin ka'idojin da suka shahara a wurin limaman wannan fage fil qarnil awwal ya koyi ilimin hadisi ne amma a bisa ka'idojin malaman sahabbai da tabi'ai wa kana lahu ijtihadun na fil qurunil ula a cikin ainihin wato karnukan nan na farko karnukan zamanin nan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa su imam malik din nan ma'ana ilimi ne ya koya ilimi amma alal manhajiyya a salafiyya wa kana lahu ijtihadun kuma yana da ijtihadi a wajen matsaloli. urifa biha fi jar'in rijal wanda aka san shi da irin wannan ijtihadi a wajen jar'i na ainihin wato mazaje wa ta'dilin da kuma adalantar da su tabbatar da wani mutumin banza ne ko wani mutumin kirki ne yana da ijtihadi shine ya fitar da rikicin da ake a wannan zamani game da riwayar anhu an shu'aiba an abiga an jaddihi da riwayar ba'azu dan hakim dan daga an abiga an jaddihi shin waɗannan isnadodi isnadodi ne da ifai ko kuwa Ahmad Shakir ya taƙiƙin cewa isnadoji ne hasanai daga cikin mafi ɗaukaka a asani da hasana ma to yana da irin wannan a cikin littafin shi in kana karanta ba ka da haka sai yake cewa aqbabuhu haka ne buzu ila mukhalafatin kudama. wannan ilimin nashi har sai da kai shi yakan saba malaman da wal muhaddisi da malaman hadisi ma sai sai hukuncin yabo sai ce ba haka ba bane wa nasara ra'ayahu bil adillati ya goyi bayan ra'ayin da ya ɗauka da dalilai waɗanda suke bayyanannu don haka fasara lahu ma'arufin sai zama yana da mazhabi sananne wato yana da tafarkin da yake bi sananne shi da mazhabi jama'a ba kafa shi ake kamar da ake bikin kafa jam'iyya da kungiya a'a malami ne zai bunƙasa a cikin malanta har sai zama yana da wasu ra'ayoyi waɗanda sai ya shahara yadda ko da wani aka bi da salo ka za ce a kai kamar wani kamar kai ma kana to shine mazhabi kana da rashin ilimi na larabci ga ce mazhaba sai mu ɗauka yadda ake kafa ƙungiyar jama'atu nasrul islam ko fitiyani ko izala haka aka kafa mazhabin imamu maliki imamu maliki shine shugaba su su ne masu neman taimako su wani su ne akantoci a'a kawai ana nufin imam mali ya zo ya yi ta karantarwa har karantarwar shi ta shahara in haka zo sai a ce ma mazhabu malik ka ba. menene mazhab mazhabin maliku mazhabin maliku ma'ana ra'ayin da imam malik ya tafi to sai da ahmad shakir ya tafi akan wasu ra'ayoyi waɗanda har aka waye gari ya shahara da irin wannan bainal na bi hadha al-ilmi ala a tsakankanin waɗanda suka shagaltu da wannan ilimi duk da karancin su dan a wannan zamanin bari ku waɗanda a iyakar bincike na na iya bincika na san sun shahara fa daga ciki na farko akwai wannan malamin abokin shi ne malam Abdulsalam ah, ah, ah, Harun wannan malamin ya shahara malamin hadisi ne sannan akwai malam yahaya ibn abdurrahman al-muallimi a kasar yaman sannan akwai muhyiddin abdulhamid shi ma dan kasar ainihin misra ne to waɗannan ɗin fa sai kuma ka ɗauko shi ahmad shakir ɗin su ne suka shahara ma'ana duk da ƙarancinsu to amma su sun can junansu to idan ya tafi in aka ga wani ra'ayi sai ka gane ce wannan ra'ayin irin ra'ayin sa Ahmad Shakir ne dan a wannan lokacin a cikin su kuji tsakanin Yahya ibn Abdurrahman al-Muallimi dan kasar Yaman da shi Malam Muhyiddin Abdulhamid dan kasar Masar da kuma Abdulsalam Harun shi ma dan kasar Masar sai shi Ahmad Shakir to Ahmad Shakir a cikin su kama albani ne a tsakanin su bin baz da usaimin yadda nan ta ce ce wannan irin ra'ayin na albani ne wannan irin ra'ayin na albani ne ma'ana dukkan su fa kowanne ya gawurta a kan fagen shi amma kuma akwai wasu ra'ayoyi na a kace a kan abin da ya tabbata a hadisi ko me zai biyo baya ya biyo baya to ahmad shakir haka yake a cikin su kamar yadda albani a cikin waɗannan haka yake ko kun fahimta jama'a sai sa ba ga wani lokacin Ahmad Shakir din su waɗannan nan har rabi yakan yi musu kamar da albani sai dole waɗannan rabi ina tura magana Usaimin ko ta Bimbaz Albani yana da gudu a mota ya take mota ya kai 160 ko 150 ko wani ɗalibi suna tare ya tsorata ni yaya ne ko yace amma na ji Bimbaz ya ce duk wanda ya taka mota ta wuce 120 don haka haɗari to ya yi kisa da gangan sai ce ba albani ce hadi fatwa a'ma fatawar makaho ce don bai da ido ne ya faɗa da yana da ido da biyu wannan fatawar kai ko kun fahimta da ma akwai ire-iren waɗannan abubuwan haka ahmad shakir yake a tsakanin su gaskiya saboda allah wato matsalar da take faruwa jama'a dukkanin malamin da ya zama a tsakankanin sa'o'in shi yana da zurfafa bincike game da hadisi ko to sai ya bayyana da wasu ra'ayoyi saɓanin nasu abin da aka hasa ganewa kenan kamar a science ne dukkan wanda yake da yawan research akan science da kuma ƙoƙarin updating wani research da aka yi a baya ko to sai ya shan bamban da sauran scientists sai sa a lokacin suka haɗu suka ce galileo ya yi rudda ai san da aka ce ya yi rudda din har da wasu scientists aka haɗa saboda wani ya dauka da yayi karatun science kawai ya dan samu wani eh, yabon medal kaza kaza sai koma yana gangare yana abin nan su ga lulu kullun suna nan ba ma sa taje kansu saboda tsabar bincike kullun suna nan zaban su ramewa suke dan kwankwaso kamar zangaro saboda tsabar bincike sai dai ana shan ruwan bini na shayi ma ba a tsayawa hadawa da madara haka za gansu duk waɗannan kere-keren da ake wa an ka tafi japan ka ga masu yanzu wani zai gan shi kamar aljanu za ka ce sharaban na ta ka tafanka sai ce ba zai iya tunawa ba wani ma ya ce ya zauna shi ba da mata shi ne zai zauna ya zauna ya zauna za ka ce kaza ba zai yi ba sai ce karya ne sai ce to yi sai ce a shi ma ba zai iya ba amma shi bai yarda ba zai yi ba ya ce a bashi lokaci sai ya shiga sai ya gano yadda zai yi shi ta sai ku ya fito ya ce ai yayi mace ce jama'a ta mai da telefon ya zama fa digital ana buga telefon da maka buga sai kwana uku ya ɗauke analog kuma lafiya lau ba matsala ba haka kawai kawai analog ne ita ko ta ce sai ta mai da telefon ya koma yana magana ran gaɗaɗau kamar mutum ya sa bakin shi a kunnanka aka ce ba zai yiwu ba kina ganin a ana magana yana shu ta ce sai ta yi da ta je ta zauna ta yi ta yi ta yi ta yi duk da ta gama da ta zo wurin wani zero sai ta ce bari ta ƙara zero da ta ƙara zero ta buga sai ta jimira ta yi kiliya sai ta cire zero sai ta sa sai ta ji ya koma da sai ta ƙara shi kenan ta ce I've got na samu kuke ba zai yi ba karya ne to za ka iya baka je kai ta bacci da daddare kai baka da amfani amma wasu suna nan an rijalu rijalu ko kun fahimta jama'a eh, ina son ku gane wannan dukkanin galibin waɗanda za ku ji an ce a tsakankanin sa'o'i shi ke nan haifar da matsala dukan mutane yake a'a za a zo magana sai a zo magana sai a zo magana yanzu kamar samir in suka je suka zauna da su mashur sai da ji suna tara bana sai shiru duk zai magana sai ce la sai ce bai dawa ce me yasa sai ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ce ina sai ce to shi ma dai wannan ba shi ne wanda ya da kanshi yana nan yana son ya gano cikin mutaqaddimina ko mutaakhirina waye gabace shi akan haka amma shi da abin da ya kai gare shi ko kun fahimta wani hadisi ne gano kuskuren sunan wani a cikin sahihu muslim ya buga ya buga ya buga ya buga yace san kuskure ne suka ce aka yace in mm, kuskure ne ba daidai bane ce to kai ya ya gabace kafin wannan yace shi ma daidai sani ba amma dan haka bai biya kuwa ba amma yanzu dan ana zama ne na malamai ya fara ka tafi aka bincika bayan kwanaki shi kenan sai dawo cewa ga imamu zahabi ya faɗa abin ƙarar sai zo da littafin ce ba <laughs> sai ya karanta shi kenan wato abin da yake faruwa su kamar su mashhur su ali hassan gaskiya sun ba da muhimmanci game da yawan rubuce-rubuce shi kuma samir ya ba da muhimmanci game da yawan shi ya bincika tukuna to abin da kake da shi ka tashi kai rubutu akwai babu laifi to wani kuma ya matsa abubuwan yana ta ƙoƙarin ya ƙara zurfafa bincike a kai tukuna Ba haka za ga rubuce-rubucen samir yan kaɗan ne amma fa duk kaɗan ɗin da ya fito a kowane fage to ya yi silencing sauran kuma yanzu arba'un hadis ya tashi yau bincike can sai ya gano wata kalma cikin arba'un hadis in ce wannan kalmar ba daidai ba ce ci kuma ba shi ta ba musulunci amma ba daidai ba ce wannan abin ya girgiza mutane akan hadisi na biyu sun ma yakunu alaƙatan misla zalik sun ma yakunu kaza sun ma yakunu kaza sai ce ɗaya daga ciki kuskure ne hadisi na uku ko hadisi na hudu hadisin ah, abu abdurrahman abdullahi ibn mas'udi yace wannan kalmar kuskure ce sunna ya komo alaqatan dinnan yace kuskure ce kaza kaza yace ko alqabi iyal ma ya faɗa kaza kaza kaza kaza so akwai ire-iren waɗannan gaskiya bahaushe ya ce wanda ya riga ka kwanciya sai ya riga ka tashi to gaskiyar lamari ahmad shakir jama'a ba fa wani shi ya zo da shi ba a'a yana zurfafa bincike ne da malaman da ke zamanin shi ba sa yi kamar yadda aka sami shu'uba daga cikin ƙudama'u shu'uba yana zurfafa binciken da sauran sa'o'in shi ba sa yi don haka sai yakan fito da natijar da sa'o'in shi ba su da ita jama'a an fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ne sai malam yake cewa وكان لمعرفته بالسنة النبوية ودراسته أثر كبير في أحكامه to saboda zurfin ilimin shi da sunnan annabi da kuma yadda yake nazarinta to wannan yana da tasiri mai girma a wajen hukunce hukuncen shi kun fahimta jama'a da gwargwadon yawan nazarin shi da sunna da gwargwadon yadda al'amura sukan yi tasiri a wajen hukunce hukuncen shi dan haka zaka ji ya taɓa yin fatawa da saki uku a ɗaya. aka kamar za a yi tashin alkiyamin malamai a misra su kai ta hudu ba duk da aka gama tashi aka yi taro aka watse aka je azhar duk aka je aka dawo ya ce a shi ko gefe na fa bai ba aka ce a duk wannan tarukan da aka yi ce to yanzu ba su magana ba ba su magana ba ce to duk ra'ayoyi suka kawo ce shi ya kan hadisai ne da dalilai ba su ba da ansa kuskure ne ke cikin hadisai ba su har ba wurin ce imamu wani a shekara ta kaza ima o eh, ta bi ya ko kawo ko kawo na annabi mun kawo muku na ne sai da haka duk kika gama faɗi tashin shi to wannan nazarin da yake sai ya rinka tasiri ga hukuncen hukuncen da yake hukuntawa don haka faqad tawalla alqada fi misra aksar min 30 sana kaga da ya yi aikin alƙalanci fiye da shekara 30 a misra wa kana lahu fiha ahkamun mashhura fil qada'i shar'i yana da hukunce hukunce shahararru a alƙalanci na shari'a faqa qada fiha bi ijtihadihi ala ghairi muqallidin wala muttabi ya hukunce hukunce a cikin wannan na nashi a tsawon shekara fiye da talatin dinnan nan fa bai ta kalidanci da kowa ba kuma ba ra'ayin kowa ba abin da ya gamsu da shi ne yake bi kamar wannan saki uku din mutum ya zo ya ce ya saki matar shi so uku a kalma ɗaya sai ce to zai mai mishi da matar shi wani lokacin har sakataren kotu sai ji tsoron sa hannu a takardar cewa ahmad shakir ya mayar da auren sai shi ahmad shakir sai ya sa hannu a wurin shi a matsayin shi na alkali kuma ya sa hannu a wurin sakataren ya ce duk ya ɗauka <laughs> ko fahimta wato mutane sun kasa gane wani abu ne shi yasa kullum suke gane mamaki ba a taɓa yin wani zamani ba sai an samu wasu mutane da za su kafe ko kwaya uku ne ko kwaya ɗaya ne kan kadai abin da annabi ya faɗi ba tawili ko cikin habbai akwai masu sassauci yawa akwai kuma sai da wani ya kafe ce a'a a kaɗa a raya abu zarrutin annabi yana bare ya san za a haka da shi abu haka yake a kada a raya a tashi a faɗi a shiga a taron sanatoci a fito a ce an yi approving kaza ya ce shi bai approving daban da sunan shi ne yasa ya ce ya saba hadisi karan nan dai sai ce ku tsaya ku ji wallahi da za ku sa ta kogi kuna gegarawa a nan in dai ina da abin da na samu daga annabi shi zan faɗi amma kaga abu huraira duk hadisan shi wata ran sai ya faɗi wasu sai suka sai aka ji hadisan sun zafi yau abu ya ce a ah, <clears throat> ai buhu hadisi ma nake da shi har yanzu buhu ɗaya na zazzage muku yace ayan in na faɗa na sai ku yanka ni kaga ba irin Abu Zarri bane Abu Zarri shi ya ce zai ta faɗe ne ana gegarawa har sai an yanke shi gaba da zai faɗa amma Abu hurara ko ce ai buhu ɗaya ma ya zazzage sauran ma bai faɗe su ba saboda sai a sami matsala a hadisin fitan ne annabi ya ce wani ka bani wani ka bani wani ka bani yi tsoro ko kun fahimta dubi umar a tsakanin khulafa'u da tsakanin sahabbai abinda kowa zai haƙuri umar har ya miƙe tsaye ko kun fahimta kai kana shawara ya kamata a yi magana ma ko ka yi magana shi ya miƙe tsaye yana ya manzan Allah bari in wuyan shi sallallahu alaihi wasallam to haka da mutane ba su fahimta wato yana daga cikin karama ta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane zamani sai an samu mutanen da duk yadda aka kada ba su a'a haka annabi ya ce eh to duk sauran maganganu ku aji dan in ba dan haka ba ba sai karshe Allah ya kyauta ba sai a samu matsala kenan a cikin addini wato ba sai a samu wani lokaci ba kuma sunna annabi ba a ji ta ba to kuma Allah ya yi wa annabi alkawarin zai tsare addini tsare addinin to yakan faru da irin waɗannan abubuwa a kaɗa a raya tafsiri ne mu'awiya ya zo yana yi wallazina zuna dhahaba wal fidda waɗanda suke taskance zinare da azurfa ba sa ba da zakka sai mu'awiya ya ce wannan kiristoci ake nufi sai abu ya ce a hadda musulmi don a cikin ayar ina aka bambance babu don haka don me za ka bambance Allah ya itlaki ya ce zina don me za ka yi kaidi ka ce da su yana ake banda mu har kowa sai aka ce to ai kai baka ganin sarkin musulmi ne baka ganin khalifa ne ce a'a ya ba za mu yadda a faɗa abin da ba haka bane a littafin Allah mai shiru muna nan din Haka ce to kai za a yi maka hijira ka koma sham ya ce to ai ka koma madina can ma madinan fata kaso su da usman ne usman ne ya fatawa ya sassauci a wani abu sam abuzar ya ce a'a ga yadda annabi ya ce usman ya ce to ya an shiga wani hali ne ya ce a'a mu ba mu shiga ba a yi fatawa da na annabi kawai shi wanda ya shiga halin ya tafi can ya yi nashi amma mun muna nan lafiya yadda annabi ya ban mu to na annabi za a yi fatawa da shi sai aka ce to kai ka cika ra'ayoyi kaza kaza na haka abin da za a yi ka koma ƙasar sham can ne akwai masu tafiya da zafi zafi can ma da yaje a ce shi din ya fi su zafi kuma ya ka ce to dama fa kai bako ne daga madina ka taho kuma zafin ka yasa aka taho da kai to ni na nan ba za mu iya ba koma mai riwaya yaro ne yake riwaya hadisi ya ce ni ina tsaye sai na bayani dattijo matasa duk sun kewaye shi ana tafatawa na tambaya wa ke na aka ce abubar sahabi ne yace da na naje sai na ji aiga abin da ya taho da shi fatawa ya can bata dace da masu mulki ba aka ce dawo nan nan din ma kuma yana dawa da aga dalibai sun fara taruwa aka ce to kai ba ba a yadda ba ya ba ya koma bayan gari shine ya tafi rabuwa ya dan kafa dan dakin shi na yake harkokin shi so asali abin da yasa ina ta faɗin wannan ne dan tsakani da Allah idan ka je kana nazari game da tarihin rayuwar ahmad shakir musamman ga waɗanda suke a azahar ɗin fa shi ma azahar ɗin ne fa amma sai ka ji an ce wani fitinan nan mutum ne kullum shi kenan saba malaman azahar to amma galibi su malaman azahar ɗin ba shakka sun yi karatu amma galibi wani an yi graduating an fita to in yi rawanin nan irin na alƙalai su ne asalin rawanin malaman azahar za ka samu doguwar dara a naɗa mata rawani a kai a soke to shi kenan da an ganka an ga azhari ce fa ba ku ga shehun babban irin ta yake ba ai tarihi ne ai shehun borno na farko a wancan zamanin graduate din azhar ne don haka har yanzu shehu borno bara yake sawa ana kewaye farin abin nan akai ishara akan azhar sannan kuma da alkyabba ka dubi shehu borno ka gani <laughs> Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji saboda haka Ahmad Shakir ne gashi nan ultu sai malamin da yake ta'aliki shi Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Ali yake cewa idza kana Sheikh Muhammad Hamid bin Fiqi sahibu ba eh, ba'in ko sahiba ba'in kabirin fi tafsir al karim wa tahqiq kutub Sheikh al-Islam yace in ya kasance a Sheikh Muhammad Hamid al-Fiqi mu anan mun fi sanin shi da wanda ya ta hakikin Maram da dan ta'aliqin nan da Fatihul Majid malamin da ya dan yi wannan ta'aliqin an gane to ya kasance shi din nan mai zurfin ilimi ne game da Qur'ani da kuma ta hakikin littattafan Ibn Taymiyyah daga ciki akwai iktida'u siratul mustaqim da su fa in kana rafiqahu fi mahabbati shaykh al-islam ibn taymiya huwa sheikh ahmad shakir faqad kana sahibu yad tula fi tahqiq kutub as-sunna an-nabawiyya wa ghayriha an fahimta ma'ana in ya kasance wannan malami kowa ya san shi da aikin rubutun tafsiri da tahqiqi shi Hamidu Fiqi da tahqiqin tafan Ibn Taymiyyah to abokin aikin shi a wajen kaunar Ibn Taymiyyah shine Ahmad Shakir na fata an gane yace domin Ahmad Shakir ma yana da gudunmawa mai yawa wadda ya game da tahqiqi nan sunna wa ghairiha da makamantan su da wasan su fa asbaha bidhalika al-alim al-muhaddith al-mufassira al-faqiha al-lughawi al-adib al-qadi sahafi yace don haka sai ya waye gari shi Ahmad Shakir ya zama babban malamin hadisi malamin tafsiri malamin fiqh malamin lugha malamin adab alqali sannan kuma columnist ma'ana mai rubutu a jarida an gani ya ce waƙad kama ma'an waɗannan malamai su ne gaba ɗayansu suka haɗu da ikhraji tahazzubi sunan abi dauda littafin tahazzubi sunan abi dauda shine sharhi mafi inganci da aka yi wa littafin abu dauda a cikin mutaakhirina mafi ingancin sharhin littafi sharhin abu dauda da aka yi shine ainihin littafin tahzib na sunan abi dauda kamar ta'liqi ne ibn al-qayyim yayi to a ciki ibn qayyim ya rinka tabbatar da wasu ra'ayoyi wanda yake gama garin malamai ba sa amincewa da su to sai aka samu waɗannan malamai kai da ganin zaka gane irin su ko kun fahimta jama'a daga nan zaka gane irin su yanzu ka je Sokoto ka gani malami nawa ne yake karantar da littafin dan fodiyo In kaɗan ne to duk malamin da kaga a Sokoto ya dage karantar da littafin dan fodiyo to ka ji kuma ana yawan kuka da shi a wasu halaye to sai ka ce shi ma dan hudiyon ai haka suka da shi ko kun fahimta to da ibn taymiya da ibn qayyim ai kowa san kukan da aka yi da su karshe amma ya tabbata cewa akan gaskiya suke to da hamidin shakki da ahmad shakir haka aka yi ta kuka da su a ƙasar masar na haka sai suka dauki littafin tahzibu sunan na al-imam ibn al-qayyim sai suka yi ta shi tsohuwar taba'a ce su gaba muna da ita a makarantar nan ban san na zuba ta ba tsohuwar taba'a ce tsohuwa ce tukum a ƙasa din nan za ku duba can ƙasa eh? wanne eh? a wannan sabon bugu ne ba bugun su bane wani an gane ba bugun su bane asalin nasu din muna da shi a makarantar nan Amin bugu ne irin wannan ya yage falle falle ma haka ma ba asalin littafin ai da sabon bugun shi nan muna da shi ta habibus sunan amma wannan ba ta hakikin su ahmad shakir din bane ko kun fahimta ina cewa ne muna da asalin ta hakikin da suka yi kusan juzu'i takwas ne yan ƙanana haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to zama kun dai ji wannan sai tasanifu bil ilmiya wal fiqhiyya littafan shi da ya rubuta na ilimi da kuma na fiqh sai ce amma fadluhul am fi ah, ko fi dunyat ta'alif dangane da falalar shi game da duniyar rubuce rubuce wa tahqiq da kuma tahqiqi faqad yakfi an nadhkura juhudahu fi ikhraji risalati shafi'i kitabur risala risala ta limamin shafi shafi'i jama'a malam ya ce to bari mu dan bayyana kaɗan daga cikin tafan shi kun wannan ta hakikin shi ce to wannan tsohuwar nuska ce ni kai na nake da ita da ita na koyi karatu wurin malami a shek Salih Ubaidun Nami ya rasu wani malami ne kullatu shari'a jami'ar islamiyya da ke madina Allah ne ma ban san ya rasu ba sai bana a wurin aikin hajji a makka muka haɗu da wani wanda ya tambaye shi mai sunan shi ya ce Abdullahi salih ubaidin nani na ce a ah, ya naji sunan ya yi kama da wani malami na a madina ya ce wa na ce muhammad salih ubaidin nani sai ya ce aiwa wana ne kaza kaza kaza ya ce amma ya rasu Allah to ma ban san ya rasu ba ina fata an gane to malami ne to wannan littafin hakikin Ahmad Shakir ne risala ce ta Imam Shafi ita ce littafin farko a duniyar usulul fiqh to saboda tsufanta ni kaina ta sha wuya a wurina dan kamar nake gaya muku tsakani da Allah ni duk littafin da Ahmad Shakir ya rubuta in dai na mallake shi sai da na karance shi kaf saboda zaman ka lafiya kenan da ta haƙiƙa irin su Ahmad Shakir irin su Albani irin su bin baz irin su Uthaymeen ka saba ka karance saboda wasu mas'aloli suke tattaunawa waɗanda baka ka samun su a wurin sauran malamai to in dai kana son ka tafi daidai da yadda ake tafi an ba haka ba kana fada wasu ɗaliban ilimin sai ka wani abun ma a ga ka a ce kai baka karanta ta hakikin usaimin akan kaza ba ko kun fahimta to don haka kun ji shi yasa da na samu sabon bugu an buga ta gashi sai na siyo ta to don haka za mu aje muku wannan sabon bugu ta risala tare da ta hakikin ahmad shakir sai ku rinka dan ɗauka ana duba ga wanda kuma zai dage to sai ka dage sai ka karance ta gaba ɗaya amma dai akwai buhus masu yawa a ciki nan kaɗan irin buhus ɗin ne da in na karanta wani abin na gani sai in rubuta kaza rubuta kaza rubuta kaza ga shi nan abubuwa ne ga su nan da nan ne hayye magana dangane da matsayin musulunci game da english translation ba transliteration ba english translation da kuma sauran general translation da ake wa alkur'ani a shafi na 49 ya tsaya ya tattauna mas'alar to kaga duk irin waɗannan kana buƙatar ka same su ba ka kai kana nan kana ta cewa za fassara qur'ani ma da turanci don ka karanta abin da Ahmad Shakir anan sai ka ka ni canza shawara ko ka san yadda za ka to yayi ta hakikin risala ta Imam Shafi'i sannan da musulman na Imam Ahmad an gane ko da dai littattafai ga su nan waɗanda ba sai mun karanta ba to daga ciki sai sunan namu na bakwai gashi namu ya zo gashi umdatu tafsir sai ce tahabiban tacewa ce da tafsir ibn kafir sai malamin ya ce wa huwa kitabuna hadha alladhi bayna yadayka shine littafin nan da ke gaban ka yana daga cikin aikin Ahmad Shakir da kuma tafsir tabari tafsir tabari ma yayi wa littafin ainihin ta'aliki sannan sai ainihin al-umda fil ahkam sannan sai wani littafi nashi da ya rubuta nizamu talaqi fil islam dalla fihi ala ijtihadihi wa adami ta'assubihi li mazhabin min al mazahibi kun ga littafin jama'a nizamu talaqi fil islam tsarin yadda saki yake a musulunci to wannan littafin an gane yace a cikin shi ya bayyana wasu irin ra'ayoyi nashi bai yi kwaikwayon kowa ba kuma bai ta kalidanci da kowa ba sai ce lahu fihi ara'un a cikin littafin yana da ra'ayoyi asarar bajjatan azima bainal ulama wadda ta ja hayaniya mai yawa tsakanin malamai ba ma jahilai ba tukunan malamai da yawa sai suka rude lakin na hulan ya taraja sai dai Ahmad Shakir yace sam ba zai janye ba wa dafa an ra'ayi bil hujjati wal burhan ya kare ra'ayin shi da hujja da dalilai kama tabi'at a akhiran maktabatu sunna risalatayn kamar daga baya kuma maktabatu sunna sun buga ainihin wato wasu littafai nashi daga ciki akwai alkitabu was sunna yajibu an yakuna masdar alqawani qur'ani da hadisi su ne ya wajaba su zama su ne source of law duk wata doka da za a kafa to wajibi ne qur'ani da sunna daga nan za a dibo sannan sai kalimatul fasl fi qatl mudmin khamr wannan wata matsala ce wadda dan ajin Abubakar ne Siddiq wannan muka tattauna ta da su wani hadisi ne sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne sahihi annabi ke cewa wanda ya sha giya a yi mishi bulala idan ya sake sha a sake mishi bulala idan ya sake sha a sake mishi bulala idan ya sake sha a na hudu a kashe shi jama'a kun fahimta wannan hadisin yana halattar da jinin musulmin da ya sha giya daya aka yi mai haddi biyu aka yi mai haddi na uku aka yi mai haddi na bulala tamanin to na hudu fa sai annabi ya ce a kashe shi hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata babu shakka dangane da tabbata shi to da yawa sai malamai suka ce wannan hadisi mansukh an shafe shi wannan hadisi suka ce sam ba aiki da shi da yasa sai suka ɗauko su hadisai to daga cikin malaman da suka yi ire-iren waɗannan maganganun hadda da turmizi to ahmad shakir shi ne ya rubuta littafi sukutun da guda na farko da ya tabbatar da ingancin wannan hadisi na biyu kuma ya tabbatar da cewa ma'anar da hadisin ke faɗi tana nan daidai ba abin da ya shafe ta Ya ce domin wannan khas ne hadisai da ke cewa la ya illu damin musulmin illa bi ihda salafin wannan kuma am ne don haka dole ne kowanne ya aiki a inda yake annabi ya faɗi wacce magana tana na yadda take jinin musulmi bai halatta ba sai da ɗayan dalilai nawa uku ya ambace su nan kuma ya zo wata magana ce ta musamman ya ta wadda ita kuma take hukunta wanda ya sha giya aka mai haddi ya sake sha aka mai haddi ya sake sha aka mai haddi ya sake sha a na hudu sai a kashe shi wannan wata magana ce mai cin gashin kanta ba ta da alaka da waccan waccan ba ta da alaka da wannan don haka maganar nasi wal su a tsakanin su bai taso ba Ahmad Shakir ya tabbatar da wannan a cikin wannan littafin su kutun da guda da ya shi sannan ka karanta wannan musnad din nan nashi wannan da ya sharhi ya ci kusan shafi talatin da imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin yana tabbatar da maganar cewa tana nan duk wani wanda ya saba hadisin sai da mai raddi sai dai ba su haɗu ba ina fata an gane to ba da daɗewa ba maktabatu sunna ta buga ita maktabatu sunna ita ta buga wannan din wata maktaba ce ainihin nan ƙasar masa wato yana daga cikin hidima da malaman sunna suka rinka a tsawon zamani ku kiyaye game da da'awoyi na sunna irin waɗannan waɗanda ba kowa ke buga musu littattafai ba sai ya samu wani sai ce shi bari ya kafa maɗaba'a don buga irin waɗannan ɗin malam munir a za abin da ya rinka yake. to haka yake wajibi ne a irin waɗannan zamun nan irin kasusuwan nan namu da zamu zauna a tattauna mas'ala a tattauna mas'ala abin mamaki malamin da za a kai mishi labarin ya ta faɗa ya ta rabbi in ba za ku kai mishi haƙiƙanin kaset ɗin da muka yi in ya ji sai kuma ka ya dawo ya matsi ya ce a to ai kuma abin ashe ba na yadda aka gane ba ashe magana akwai hujjoji ashe maganganu ne aka yi na ilimi to madadin ya fahimci ai dama wanda ya kawo mishi ba ɗalibin ilimi ba ne ko kuma wani maki ne kawai sai zai ce ka ji ya ce kaza madadin shi kuma ya ce a to in ya faɗa ai magana ce ta ilimi kenan ashe mu da ke da'awa ta salafiya muna buƙatar mu samu recording centers wurare na buga kasusuwan mu waɗanda ta haka ne za su yaɗu dan barin gaya muku hatta waɗanda ke da'awa ko ibdi'a'in suna yaɗa kasusuwan mu suna yaɗa waɗanda kawai suke so ne amma ba ƙoƙarinsu su shine asalin saƙon da'awar mu ya tafi ba misali akwai wanda yake baya kaunar da'awar mu ko miskalar zarratin yana da mugiyar matsala da matar shi ashe nan sai samu matar shi tana sauraron kasar dina na sihirul halal number 48 na farin battar da ta gama saurare sai ce amma tsakanin ki da Allah wannan kasar ke kika sa da kanki ko ne zai sa miki karfi da yaji tace ita ta sa to abin da malamin ne yake faɗi kina aiki da shi sai ta a ai take ta gyara yace to alhamdulillah sai ga shi shi ne ya ɗauki kasar ɗin yake ta buga yana ta baiwa abokan shi cewa to in kana da ne mata to ga maganinta je ka kasa to yanzu misali ya ɗabda a wani yake ko ka manufar shi yawwa ko kun fahimta to haka na gaya muku akwai wanda in ya zo garin nan shi kuma mai zafi ne to shi kuma sai ya rinka yawo yana cewa wanne ne malam ya zafi wanne ne malam ya zafi ko kun fahimta to ana nan kuma sai ga wasu su kuma suna da ajanda na tarbiyya kaza kaza sai suka samu kasusuwa na na tarbiyyar yara na haka sai suna ta buga waɗannan kasusuwan na tarbiyyar yara ana nan kuma wasu 'yan siyasa ne a nan kaduna sai matsala ta haɗa su da 'yan shi'a suka yaƙi da 'yan shi'a nan sai suka je suka kasusuwa na na shi'a sai suka yi ta bugawa suna ta rabawa kyauta to yanzu in ka haɗa waɗannan gaba ɗayansu ya yake yaɗa da'awar babu kowa yana yaɗa abin da ya daidai da manufashi shi to amma idan muna son a samu saƙon da'awar in its true color a kalarta na gaskiya jama'a sai mun zauna mu da kanmu mun kafa recording center da editing center wanda yake mu in muka tashi ba wayar kaza da a'a muna son ne ka fahimci da awayar yadda take misali jama'a yanzu wanda ya ɗauki kulya ayyuhal kafiruna saboda yana da zafi ya tafi akwa idan ko kuma ya tafi cikin arna ya je yana wa'azi da ita tsakani da Allah ya isar da hakikanin saƙon da Allah ya aiko annabi da shi ashe hakikanin abu qur'ani wani wurin zaka ji akwai zafi wani wurin akwai sauki wani wurin akwai kissa wani wurin akwai hukunci wani wurin hukunci ne sauki wani wurin ka ji ya tafi da sama ashe in ana son a isar da sakon musulunci gaba ɗaya a rinka buga qur'ani na ana karantar da mutane ana raba shi saboda haka kun ga da'awoyi irin namu ba a yi mana adalci ba kawai sai a bar wasu mutane masu wasu manufofi kowa na ɗaukan ɓangaren da yake so yana yaɗawa yanzu littafan ɗan fodiyo da na ce fa akwai waɗanda za ka je ka samu suna karantar da littafin ɗan fodiyo wala ma balagatu shin ma ya tabbata ɗan fodiyo ne ya rubuta wala ma balagatu amma za ka ga duk ina littafin da ɗan fodiyo ya rubuta shi wala ma balagatu yake so ya karantar idan ka zo ka ce mishi to lallai dan kai dade na ji kun buga littafin wala ma balagatu kana kuma yabawa yadda dan fudu ya eh to ni kuma na karanta littafin nurul albabi a kasar zan kawo kasa a gidan rediyo na anguwar kudin nan fm a rinka ji ce ka ai kuma wannan <laughs> ai shehu yayi zafi a nan a ashe can dama ba shehu kake so ba da awai kake so ba wani abu ne da ya daidai da ra'ayinka kai kake son ka yada dan haka a takaice ba da a dan hudu kake yada ba manufar ka kake yadawa ko kun fahimta jama'a don haka gaskiyar lamari hakikanin al'amari wannan maktabatu suna yanzu sun suke ta buga Ahmad Shakir gashi su suka buga wannan gashi a nan baya ma gashi sai da suka faɗi cewa mu'allafatu wa tahqiqat al'allamatu sheikh ahmad muhammad shakir ga shi littafan shi duk da suka buga ga su na farko sun buga alba'isul hafiz wannan wanda muke karanta sannan sai ihkamul ahkam sharhi umdatul ahkam ta ainihin ibnu daqiqil id shi ahmad shakir da hamidul fiqi yayi ta hakikinta sannan sai al-isra wal mi'raj sannan sai hukumul jahiliya shi ma littafi ne da ya rubuta sannan sai lubabul adab sannan sai kuma ga wasu littattafai waɗanda shi ahmad shakir ɗin ya abin nan duk gashi nan sun je suna nan kan buga su abin da ya kamata kenan jama'a a babi na adalci amma gaskiya da'awoyi irin waɗannan jama'a a basu kawai kowa yana ɗaukan abin da yake so ya buga to zai zama fa haƙiƙa ba a yi da'awar nan fahimta ba misali yanzu ku dubi yayin da 'yan brothers suke yaba a ɗan hudu akan jihadi yan izala kuma suna yaba a ɗan hudu akan bin sunna yan dariƙa kuma suna yaba ɗan hudu akan zikirori kuma kowa yana da littafin ɗan hudu da yake kafa hujja da shi akan haka to amma a daidai lokacin kuma sai ga da yan izalan da yan brothers da yan dariƙan kuma suna rikici to yanzu kenan ɗan hudu shi da kanshi yana rikici da kanshi kenan to kenan sai ka zo ka fahimci duk dukkaninsu sun kuskura saƙon na ɗan a akan abin da suka ɗauka ma misali duk yan brothers ɗin najeriya an ka ɗauke su fa da waɗanda aka ɗora su akan shirman tarihi daga cikin ahalin sunna kawai fa an ce musu 1804 ne kawai ɗan hodiyo ya tashi ya jihadi ba a faɗin kafin 1804 me ɗan hodiyo yake yi sannan menene ya faru ga 1804 ya kai ɗan hodiyo ya yi jihadi duk ba a bayyana wannan hasali ma sun tafan tarihin kana karanta su sai ga suna cewa wani da fulatani ne shanu suka kare mishi sai kawai ya tashi ya bubbuge hausawa ya haɗa kai da yan uwan shi fulani suka kwace mulki don haka duk ƙasa hausa ya raba ainihin mulki ga ainihin fulani yan uwan shi abin da sukan faɗi kenan wannan maganar wurin da na fara karanta ta abin da ya bani sha'awa sai ga profesa mahadi wannan na ad wanda yanzu eh, abin nan eh, chancellor ne a gombe shi kanshi da ba malami na addini ba mali professor ne na history shi da kai sai da ya inkarin ta yace wannan maganar ba daidai ba ce ya ka dalilai a hankalce na tarihi ya musulta amma abin da muke cewa tsakani da Allah gaskiya ne dan fodiyo kawai ba wani abu da ya kawai tashi ya jihadi to yanzu ga ka samu yan brothers din kawai fa suna zaune ne kawai cewa suke kawai Allah ka jihadi ɗalibai ne suka karanta ɗalibai ne suka haddata ɗalibai ne suka kaza kawai dai Allah ya kawo jihadi kawai kai Allah ya kawo jihadi da an yi abu sai mutum ya ce wallahi sai mu shahada shahada akan wanda tsari ko kun fahimta ɗaya kenan in ka samu yanzu yan izalan mu sai ga yan izala yana magana ai ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a tsayar da sunna ra'ayi sunna da tsarkake bid'a dan rediyo iya abin da ya tsaya kenan ko ko sai da ya nemi ilimi tukuna yanzu sai ka je ka samu kai kana ilimi baya ilimi amma da an yi magana zai ce su ne izala Wannan sai ka samu dan dariƙa shi kuma abin da zai rike shi ne dala'ilul khairati na dan fodiyo kun san dan fodiyo ma sun ce yana da dala'ilul khairati waɗannan littafan dukkan na saka su a layi na doka musu alamomin tambaya domin a cikin ka'ima ta san ɗan fodiyo da ɗan ɗan fodiyo da ya fi kowa sanin ɗan fodiyo a duniya kaf har mahaifin ɗan fodiyo bai kai muhammadu bello sanin ɗan fodiyo ba ba wanda ya san dan hodiyo a duniya kaf irin Muhammadu Bello a cikin ka'iman littattafan da shi da kanshi ya rubuta da tarihin da tarihin gidansu da komai duk da faɗi waɗannan littattafan na shirme ba dala'ilul khairat na dan hodiyo sai ka samu dan da ya haddace shi ka taba shi ce dan hodiyo ne ya rubuta dala'ilul khairat to abin da muke cewa yanzu tsakani da Allah in fa ka dubi a Najeriya kaf ba wanda yake zagin dan hodiyo kowa ya da dan hodiyo ko amma kuma ya rike wani juz'i ne na dan hodiyo bai dauke shi gaba daya ba yanzu waɗancan yan brothers da suke magana brabanci da zaka je tsakiyar anguwar da suke da yawa kamar a tudun wadar kaduna ka je ka sanya littafin wasiqatul ikhwan wannan littafin dan hodiyo ya rubuta shi me yasa ya rubuta shi litabyin dilalati wujub ittiba' alkitab wa sunnati wal ijma' yace ya rubuta shi ne dan ya bayyana wajabcin a fifita a bi alqur'ani da sunna da ijima'i. to a ciki zaka ji irin yadda dan hudu yake karfafa da ba da muhimmancin a da sunna a wannan lokacin mai zai faru wanda bi an nan suna cewa to a wannan kuma raba kan musulmi za a da ana cewa kaza bid'a ne kaza shirka ce kaza kaza ne su kuma ba sa son su ji ana haka amma kuma gobe sai ka ji sun ce dan hudu ya zo ya yaki kafiri jangorzo ba ma guje ba jangorzo ai ba kafiri bane ba jangorzo ba ba ma guje bane ba gwarzo musulmi ne gaba ɗayan tarihin sai ka koma ka gafa su wai ina ma suke samo tarihin ne don wallahi jama'a wani lokacin tarihin da ake karanta mutane a ƙasar nan a baki sai ka ga cewa hatta yahudawan da suke kiyaye dan fodiyo ma ba su rubuta haka ba na fa wani abin mamaki duk abin da kake bukata game da dan fodiyo dan shi Muhammadu Bello ya rubuta da hannu. sai da ya rubutun tarihin daular Usmaniya tun daga Benin Republic gaba da birnin Kebbi kenan ta haɗo da birnin Kebbi ta zo ta wuce Adamawan Yola ta wuce Kamaru har ta shiga Central East Africa sunan wannan littafin tazimul warakat ko kun fahimta ya zauna ya rubuta tarihinsu kakkaf da waƙoƙinsu da ya suka fara yana yana bayyana geographical location na ƙasar nan tasu ma ba amma duk zai ga an tsallake wannan sai ga mutum yaji ya kama wani shirme na haka abin da muke cewa jama'a ku tsaya ku natsu da kyau ku fahimci wannan qadiyya tana da matukar muhimmanci to bayan wannan sai malam yake cewa wa akhiran faqad kana li Sheikh Ahmad Shakir ko قدرته العظيمة على ضبط الأصول sahiha sannan kuma da ƙarshe ya kamata ka san Ahmad Shakir Allah ya ba shi iko mai ƙarfi wajen gyaran littattafai na usul ma'ana ya zauna ya ta haƙiƙin littafi ya gyara shi ya mishi ta haƙiƙi kan asalin rubutun hannun mai littafin ko wanda aka yi a zamanin shi ko makamantan haka wa ba babtul fiha babban la yashubuhu khata'un wa yanzuru fihi al-khalal yace haka nan zaka same shi yana da kiyaye iya istinbati iya ciro hukunci daga kaza alim al هذا allah المحقق الله يجيك wannan malami mai gyaran addini wa ba'asa ko fi hadhihi al-umma man ya man yu'awwidaha an faqdihi sannan Allah ya tayar wa da wannan al'umma wanda zai zama madadin Ahmad Shakir game da rashin shi da akai ko mu bi itimamin itmami mabtada'ahu kuma Allah ya sa a samu wanda zai tsayu da ƙarasa ko cika abin da Ahmad Shakir ya fara bai gama ba kun san ya fara sharhi da tahqiqi da takhrijin littafin Tirmidhi mujallar na ɗaya da na biyu sai ya rasu ga sunan sauran daga na uku zuwa na hudu da aka buga su duk da an samu wasu taron dangi ma suka yi suka yi da'awar ta haƙiƙin amma ko kaɗan ma aikin nasu ma bai kama hanyar nashi ba innahu waliyyu zalika wal qadir alai Allah yana da ikon haka kuma Allah majibincin haka ne ya fatu yaushe Ahmad Shakir ya rasu tuwfi rahimahullahu fi sadisa ba'da fajr yawm as-sabt al-muwafiq li 16 ah, min ah, dhil سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية الموافق لأربعة عشر من يوني سنة ثمان وخمسين وتسعمائة وألف ميلادية وصلى الله على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول قرب الشدة قرب الشدة ناينهم نعم، واتو أصباهم ranar asabar da ta daidai da 26 ga watan zulka'ida hijira na da 1377 daidai da 14 ga watan ainihin june 14 june 1958 ko kun fahimta jama'a 1958 a lokacin ya rasu Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shekarar shi hamsin da uku da rasuwa kenan ina fata an gani to jama'a kun ji idan mun zo karatu na gaba za a fara karatu kai tsaye daga ainihin mukaddimar wannan malami wadda a cikin wannan mukaddima za mu ji bayanin hanyoyin da ya bi wajen ainihin wato tantancewa da kuma tace wannan ainihin tafsiri na ainihin wato al'imam ibn kafirin insha Allah kamar da muka ce a gobe in Allah ya so za a yi wannan karatu to in aka yi a gobe to an kai iya yadda ake so sai tafsiri ya zauna daidai duk ranar litinin bayan karfe hudu da rabi ba a ci gaba da tafsiri amma dai muna son ne dama yanzu kun ji tarihin littafin ko kun ji kuma tarihin mai ta hakikin da ikhtisarin ko ga gobe za ku ji mukaddimar shi yaya tarihin aikin nashi yake wacce hanya ya biya tsara littafin nashi a gobe zai faɗi da kanshi insha Allah na'am Allah ya taimaka نعم على بسم الله نعم يعني واتو مشيخة تعينه شيخ من أظهر تاشا بمبن ده شيخ أظهر شيخ أظهر شيني وكيل أظهر إيه، شيخ أظهر شيني وكيل أظهر نعم سيكما نعم to za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah